A shirinmu na wasu fitattun mata da suka taka muhimmiyar rawa a al'ummarsu, a yau mun samu zantawa da wata matashiya Azima Bashir ta kuma ba mu labarin labarinta. Eh, an haife ni a eh, shekarar tara da biyu. Na fara karatun eh, nazari a shekarar tara da shida. Bayan na gama a shekarar dubu biyu da uku na tafi secondary school. Hmm. Na gama na tafi kwalejin share fagen shiga jami'a college of art science and media studies na shekara biyu daga nan kuma na tafi kwalejin shari'a aminu kano college of islamic and legal studies na diploma a fannin aikin jarida daga nan na koma jami'ar bayero ta kano na advance babbar diploma kenan a bangaren hmm. dai na aikin jarida. Yanzu kuma kina me? Yanzu kuma ina aiki a wata gidan rediyon kan. To malama Azima um, baya ga aiki da kike kina wata sana'a ko ko kawai aiki kike yi? A'a ba na sana'a aiki kawai ne. To menene burinki a wannan aiki da kike yi? Burina dai bai wuce na ƙara daga inda nake ba na kai wani matsayi a fannin aikin jarida. Daban tun kina karama abinda kike da sha'awar karanta kenan koko kawai daga baya ne kika tsinci kanki a wannan layi. A daga baya na canza nake son na zama ma'aikaciyar jarida amma tun ina yarinya babban buri na shine na ga na zama likita. To ya aka yi biki karatu likitancin ba? Kawai dai daga baya sai na je yanayin aikin jaridan yana burge ni. nan koma na karanta bangare. To yanzu a wannan aikin jarida ce akwai wata da kike kalla kike son ki zama kamanta? Gaskiya ni masu nake Allah ya bani na matsayin daban. Wani kira zaki wa 'yan wanki mata? yan uwana mata su dage su yi karatun nan na zamani domin shine mutuncin mu a halin da ake. Azima dai na jan hankali yan wata mata da su nemi ilimi domin ilimi shine gishirin zaman duniya. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.